jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan BBC London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. an kammala zaben shugaban kasa da na majalisar dokoki a ghana shugaba na na akufa ado na fatan yin wa'adi na biyu idan ya kayar da babban abokin hamayyarsa john mahama a shirin lanka kuma za mu ga wasu 'yan mata masu hazaƙa da suka samu zuwa jama'a daga aikin da suke na girbin ganyen shayi a ghana an so mu ƙidaya ƙuri'u bayan babban zaben da aka gudanar yau an ɗauki matakan kariya daga cutar corona yayin da miliyoyin jama'a suka hita don zaben ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar su goma sha biyu manyan 'yan takara biyu su ne shugaba na na akufa addo ɗan shekara saba'in da 76 na jam'iyyar npp da kuma tsohon shugaban ƙasar john dramani mahama mai shekara sittin da biyu ɗan jam'iyyar ndc To yayin da ake ci gaba da kirga ƙuri'un abokin aikinmu Usman Munjibar ya je ɗaya daga cikin wurare inda ake tattara sakamakon. kamar da kuke iya gani kidaya ce ake yi ta ƙuri'a da aka kada a ɗaya daga cikin mazaɓin birnin Accra a nan unguwar Nima kuma hakan na nufin mafi yawancin mazaɓin an kulle su ana kada wato ana kira ƙuri'un da suka kada kuma suka kwashe tsawon awa tara suna kadawa yanzu kenan akalla 'yan ƙasar nan mutum miliyan goma sha bakwai ne aka kyautata zaton sun kaɗa wannan ƙuri'a jam'iyyu goma sha biyu ne suka fafata wurin neman shugabanci amma fafata ta fi zafi tsakanin jam'iyya mai ci ta shugaba nana Akufu ado da ta hamayya ta tsohon shugaba john dramani mahama sai dai kuma jam'iyyu 27 ne suka fafata wajen neman kujerun majalisar dokoki guda 27 a fadin jihohi goma sha shida na ƙasar ghana yanzu dai kusan za a iya cewa an kada ƙuri'a a ghana ba tare da manya-manyan matsaloli ba duk da cewa an sami 'yan matsaloli da 'yan tashe-tashen hankula nan da can amma hakan ba yana nufin zai iya ruguje kimar wannan zaɓe ba yanzu 'yan gane kenan na kasa kunne daga yau litinin zuwa talata domin sanin wane ne zai lashe kujerar shugabancin ƙasarsu nan da shekara hudu usman mun kenan. To a wurare da dama masu zaɓe sun yi asubanci wasu ma sun kwana kusa da runhunan zaben don su samu su je su Abokan aikinmu da suka je zaben ganar sun zanta da wasu su kan fatansu game da zaben. Muna so a yi sakiya. A yi canji. A yi canji. Shi yasa kuka fito tun kafe bakwai ne ma. Iti mm. da nan mubarak. Na'am. Su zo su sake muna abubuwan da yake tafiyan gani. Tumada. muka tashi kafi bakwai jiya ba wanda je gida ya je kwana sai sa muke so kenan mu yi sabin fiya lafiya ba wani tashi hankali ale kawo muna haka to yanzu dai ina tamani da dai mutane sun ka zo dai tunda ina kan mutum na fudu yanzu ko Allah ce da ina samu hanya in samu in yi zabe na kan lokaci fata na da nake so in zabi wanda nake so kuma wanda duk allah ya ba wanda duk zai cece mu duka muna roko ga allah allah ya ba ya sa'a duk wanda zai kawo mana kwanciyar hankali duka muna so allah ya ba ya sa'a su sami ya min dadi sosai don na tashi karfe daya na zo na zamana nan don samu farko kuma an sha mala na sami kuma na yi farko na yi munna sosai don ka da saurin kasa kana ka je gida ka je ka yi aikin ka yanda ya kamata ba jin wani kuwa kuwa kai ka zo ka yi shi da sauri ka koma gida lafiya sa na zo wannan lokaci na yi munna jin daɗi na zaben yau da muka yi fata na nufi na na ubangijin Allah ya zaba muna na masa alheri Allah ubangiji ba mu shugaban kasa mai ankuri ba mace yi mu amana ba Allah ubangiji ya zaba muna mafi alheri Allah mu don mama muke so ubangijin Allah ya kawo shi lafiya Gana ya zauna kwanciya hankali tun da aka kira salatu shi na zo na kamar layi na ji na yi sallah mun dai mun zo mu yi zabe wanda mu muke so haka wasu mutanen da suka kada ƙuri'a kenan a ghana to a karan farko a tarihinta hukumar zaben ganar tana fatan bayyana sakamakon zaben sa'o'i 24 bayan kammala shi to sai dai wasu na nuna shakku game da hakan saboda irin kurakuran da aka iya samu amma a cikin hirarta da bbc kamun zaben na yau shugaban hukumar zaben jin mensa ta ce sun ɗauki dukkan matakan da suka kamata don bayyana sakamakon a kan kari abu ne mai yiwuwa mun baiwa jami'an mu a dukkan matakai horon da ya dace domin su iya gudanar da aikin abin da nake cewa kuma shine Idan ka samu sakamako, don me za ka riƙe shi ka ki bayyanawa? Don me za ka bar 'yan ƙasa cikin zillimi ka sa su shiga zarge-zarge? To idan kuna so za ku iya samun wasu bayanan akan zaben na Ghana da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. jama'a a kamaru na jiran sakamakon zaben farko na yankuna da aka gudana a kasar gwamnatin shugaba paul biya ta dage kan cewa zaben zai sa yankuna su ƙara samun cin gashin kai to amma 'yan adawa sun kaure cewa zaben wanda suka ce zai kara ba shugaban ikon yin kane-kane a mulki a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shugaba felix tshisekedi ya rusa haɗin gambizan jam'iyyun da ke mulkin ƙasar a shekaru biyun da suka wuce kuma yana fatan kafa sabuwar gwamnati magoya bayan shugaban da ya gada joseph kabila su ne suka yi babakere a ƙawancen wata alama ce ta rashin jituwa tsakanin ɓangarorin biyu shugaban faransa ya ce ba zai danganta batun wa masan bakamai ba da lamarin keta haƙƙin bil'adama a ƙasar emmanuel macron ya gaya wa shugaba abdul fattah al-sisi da ke ziyara a faransa cewa baya son ya karya lagon masar ɗin a yakin da take da ta'addanci Sri Lanka tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka noma ganyen shayi a duniya. Masu girbin shayin waɗanda mata ne da suka hito daga kudancin Indiya suna zama ne a gonakin da ke can nesa da jama'a galibi a cikin yanayi mara kyau. 'Ya'yansu ba sa samun zarafin yin karatu mai zurfi. To amma a wata gona wasu 'yan mata sun kasance na farko da suka je jama'a. Ga rahoton Ibrahim Mijinyawa. Kowa yana yin wannan aiki babu wani abu kamar aikin kaskanta amma a wasu lokutan kana jin hakan ilimi ne kawai zaɓin da ya rage mana za mu ƙirƙiro da wani sabon babi. tarisa na ɗaya daga cikin matan farko daga gonar noma ganyen shayi ta Sri Lanka da suka je jami'a. Tana son ta zama malamar makaranta. Kakata ta yi aikin girbin ganyen shayi, mahaifiyata ma haka. shi ma mahaifina ya yi aiki a garin da gonar shayin take abin da ake biya ba yawa kuma aiki ne mai wuya masu girbin ganyen shayin sun zo ne daga kudancin indiya tun farko kusan shekaru ashirin inda da suka gabata sun yi rayuwa a yanayi mara kyawu a wasu gonaki da aka keɓe sannan ba tare da an samarwa da yaran su isassun makarantu ba makarantar firamare ɗaya ce a garin da gonar ganyen shayin take na wannan na alama shekarun farko na makarantar firamare na yi karatu a cikin wannan tsohuwar masana'antar a nan ajin mu yake mutane sukan yi tunanin mata ba sa buƙatar su yi karatu wasu na yin karatun ne kawai na wasu 'yan shekaru wasu kuma ba sa zuwa makarantar makarantar mu ce ta kawo dukkan wannan sauyin ana in kangla school wanda ada mace ce. a shekarar 2006 ne aka ƙara wata babban makaranta inda aka baiwa ɗalibai damar zuwa jami'a. A lokacin da tana budurwa, Fariza ta bar makaranta domin ta yi aiki a matsayin 'yar aikin gida. Amma malamai na son ta yi karatu, don haka suka rarrashe mu domin mu dawo da ita. Muna girbe ganyen shayin cikin tsananin zafi da ruwan sama, sannan kuma tsutsa na cizon mu.